Kungiyar ƙabilun da ke tsakiyar Najeriya ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta sa baki wajen ba da 'yancin kai wa jihohin da ke tsakiyar Najeriya bisa dalilan da ta bayyana na kisan gilla da ake wa jama'arta. Shugaban kungiyar Association of the Middle Belt Ethnic Nationalities Mr. Toma jangdabo ya ce sun gaji da kashe-kashe da kone-kone da ake wa jama'ar su don haka suke buƙatar ɓallewa. Mu na Middle Belt gaba mu muna so mu samu yancinmu mu yi zaman kanmu don ba za mu yi zama tare da mutanen da za su tashi da dare su yi kisan mutanenmu ba mutanen da an kashe tun lokacin da an fara ya fi miliyan biyu tun lokacin da aka fara waɗannan tashin hankula ku masu ruwa da tsaki stakeholders kenan akwai wani mataki wanda kuka ɗauka domin ku ga ko kun sasanta ko kuma kun yi bincike akan abubuwan da yake haddasa wannan rikici? Tun daga alif da dari tara da tasa'in da hudu ana bincike wanda bai idar da komi ba. Shi shugaban kasa a lokacin Obasanjo ya kira mu duk zuwa Abuja. Ni na je na bada jawabi amma wannan bai yi maganin komi ba har yau ana kisan gilla. Mun gaji da irin wannan zaman. Ba za mu iya zama tare ba. To amma wani shiri kuka yi na wato ku ware kanku? Mu mutanen Middle Belt a ba mu zaman kanmu kamar yadda aka ba Sudan ta kudu. Muna da arzikinmu a kasanmu. Ba dole sai mai ba, ba dole sai da shanukai ba. Muna da arziki iri-iri kuma mutanenmu sun yi ilimi, mu kuma muna da kayan arziki kamar su kusa da su sauransu sun yawa yadda zamu yi zaman kanmu. Yanzu zamu tashi ne za mu je majalisar dinkin duniya mu je mu ba su rokunmu kuma mu ba su abin da za mu yi mu ma za mu ware shugaban kungiyar ƙananan ƙabilu da ke tsakiyar najeriya kenan mr thomas jang davo da shike matsalar tsaro a yankin na tsakiyar najeriya ya fi kamari ne tsakanin makiyaya da manoma kan haka na tambayi ustaz alhaji ibrahim barikin ladi koya suke sasanta al'ummomi a matsayinsu na masu ruwa da tsaki babban abin da yake kawo matsalar tsaro din nan shine rashin hukunta masu laifi saboda zaga cewa wasu nan sun aikata laifi an kama su kiri-kiri amma saboda suna da uwa a murhu doka bata iya hukunci a kansu ba ba iya hukunta su ba to ganin haka sai ya zama da cewa shi wanda yake ga cewa an cutar da shi dinnan wannan an ɗaukar mataki a kansa shi kuma zai samu zuciyar yafiya ba tunda ya ga cewa ga wanda ya karya doka ya kuma saba ba a mishi komai ba an bar shi yana zirga-zirgansa a matsayin ku na shugabannin al'umma me kuke yi domin ganin kun sasanta waɗannan al'ummomi na farko akwai hanyoyi da muke bi wajen shugabannin addini wadda a zauna da shugabanni na addinai na krista da na musulmai a gaya ya yi mutane da kan jama'a cewa zaman lafiya dinan fa ya fi zama dan sarki kuma babu addinin da ya yarda da kashe-kashe babu addinin da ya yarda da tashin hankali sa'annan kuma a tara shugabanni masu sarauta na wannan area din a gargaɗe sannan kuma a tara ƙungiyoyi na matasa har ma da na mata to duk mukan wayar da kai a cikin wannan saboda a samu zaman lafiya a wannan amma da zaran abin ya taso in gwamnati kuma za ta yi hoɓɓasa ta hukunta mai laifi to da yardan Allah za a samu kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya. Ustaz Alhaji Ibrahim barkin Ladi kenan. Ita ko shugaban karamar hukumar Riyon, Madam Josephine Pio, ta yi bayani ne kan irin sabon salon da maharan suke ɗauka. Abinda mutane suna yi sai su zo su kokwashe kaya, katifu, da su kaji da akuyoyi da abinci in sun gama kwashewa sai su sa wuta cikin gidan. Ina kiran su in tambaye su ko yaya ni a matsayin eh, leader na local government na zama uwa ne ma kowa ma eh, noma da da fulani duka nawa ne kuma ba zan daina kiransu ba ba zan daina kuma maganan da su ba zan yi iya kokari na in ga cewa mutanen nan wanda suna karkashi na sun yi zaman lafiya kuma a sake zama iri na da Duk da dokar hana yawo daga karfe goma na dare zuwa biyar na asuba da gwamnatin jihar plateau ta sanya kananan hukumomi bakwai na jihar al'umma da dama na korafin cewa har yanzu ana kisan mutane a yankuna da dama na jihar lamarin da suke buƙatar hukumomi su kawo musu ɗauki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.